ta baiwar Allah ne ita kuma da mijinta ita ma mijin an ce an yi fiton sa amma matan ba a ganta ba ne suka kai tara kuma ta ina ne shi ma ta can sama din to tun wani lokaci wannan ruwan ya bayanan jama'a masu ban tausayi kan ambaliyar ruwa a Suleja dab da Abuja inda aka samu matukar asarar rayuka bana dai akan samu ruwan sama kamar da bakin kwarya kafin mutane su ankara sai su zince su a tsakiyar ruwa kwanan na dab da garin Wuro Dole da ke kan iyakar Gombe da Bauchi arewa maso gabashin Najeriya wata hanyar ruwa ta keto gonaki ta ratsa kan titi ruwa na rimi inda akan yanke zirga-zirgar motoci na tsawon sa'a hudu, kazalika waɗanda suka kasa da tsallakawa ruwa ya soye awon gaba da su. Gabanin nan na leƙa wata anguwa madaki inda sanadiyar shimfiɗa tagwayen hanya ruwan da ya saba bi ta nan ya karkata zuwa wani layin da ke tsakiyar jama'a. Na samu mutane na cikin zulumin yadda lamarin zai kaya in an tafka ruwa. Alaran magwani Shu'aibu dan Bolawa mai makarantar allo ne a yankin da ruwan ya raba shi da zuwa masallaci da yake jagorantar jami'i. Kaga ruwan nan fulannan da kayayyakin wani da dubu sittin da biyar su kan ba same su ba an samu katifun sa da yan gadajen sa ne amma dubu sittin da biyar kan bai same ta ba. Na ga kuna da jama'a me yasa ba za ku yi aikin gayya ku gyara kwarin batun da lamuran gwamnati suna da yawa. Yawa lamarin gwamnati lalle mun san tana da yawa amma muna da karfin jiki amma bamu mu da karfin aljihu. Ka san yanzu a yanzu duk aiki ba zai iya yiwuwa ba sai da kuɗi kuma mu ba da sisi mu almajirai ne talakawa ne kowa yana fama dama da abin da zai ci ne kawai kaga wannan guri na sai katakai da na buga lokacin kwaje na karami ana takawa ana takawa ana taka sannu a hankali yana fin karfi yana fin karfi sai da na sai bulok kwaya ɗari akan wai zan danyi wata kadarku wanda mutane za su sana tsallakawa suna zuwa masallatai da gurin bukatun su to duk hakan bai yi ba kwanye ya ƙara faɗi har yafi karfin mu gaba ɗaya muka zura Allah ido muka zura gwamnati ido sunana alhaji yusuf usman mai gwanjo mu dai da wannan kwari da sun ce za su yi lambatu muka ce ba ma san lambatu in aka yi lambatu an matse guri gidajen mu gaba daya babu hanyar da za mu wuce muka ce a taimaka a yi mana hanya ga ana hanyoyi gwamnati ga yanzu ta hau taimaka ta yi mana hanya to hanyar nan bata samu ba lambatu bai samu ba to mu ko lambatun aka yi mana yanzu alhamdulillahi wato na kun rage buri kenan E mun rage to yaya muka iya da mu zo mu ta kuka gidajen mu suna rushewa ai gare ko lambatun ma mu samu eh shin menene babban dalilin ambaliyar ruwa ga kwararre kan tsara birane a Abuja injiniya Muhammad Bello mutane su san muhimmancin bude magudanan ruwa da kuma gyara su idan lokaci ya yi da kuma rashin yin gine-gine a kan magudanin ruwa a gefen gwamnati kuma ya kamata a lokacin da mutane aka fara bada eh, wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanin ruwa da hanya isassa sannan kuma a dinga dubawa akai-akai inda ya duhaɗe mutanen gwamnati wanda ke bi ko yaushe lokaci-lokaci ana duba a ga abin da ya kamata a yi a yi shi a cikin lokaci. Ya zama wajibi gwamnatoci a dukkan matakai musamman ma a garuruwan da ke cikin kwazazzabai su rika ɗaukar matakan kau dabara ga wannan yanayi don ceto rayukan mutane da dukiyarsu. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.